Wannan kwamiti na wucin gadi da majalisar wakilai ta ɗora wa alhakin tattaunawa da waɗanda batun rikicin Fulani makiyaya da manoma ya shafa ya nuna rashin jin daɗinsa kan yadda wasu jami'an tsaro da aka gayyato zuwa taron suka ƙi amsa gayyata. Shugaban kwamitin Honorable Aliyu Baffa Misau shi ne bayyana rashin jin daɗin kwamitin inda yake cewa. A gaskiya kamar majalisar ba a mutunta mata ba. Ya ce su ba mu ji daɗin rashin zuwan wa'annan shugabanni na sojojin sama, sojojin ƙasa, sojojin sojojin ruwa da 'yan sanda ba su so ba kuma agbabi na gaskiya shugaban majalisa bai ji daɗi ba ya gabatar da ƙuduri a majalisar kan batun rikicin Fulani makiyaya da manoma. Honorable Inuwa Garba, wanda shine yake wakiltar yankin Yamatudeba ta jihar Gombe, ya jinjina wa ƙoƙarin da mai ba shugaban ƙasa shawara a harkar tsaro Malam Nuhu ribaɗi yake yi kan wannan batu, inda ya jaddada ƙudurin kwamitin da ma majalisar cewa za su yi dukkan abin da ya dace na karɓar gudumawar kowa domin daidaita al'amura. Wannan kwamiti za ta sake rubuta musu za mu ɗauki dukkan matakin da ya kamata in ya kai ga mu rubuta recommendation na shugaban kasa akan jami'an tsaron da aka kira su domin neman zaman lafiya a Najeriya ba zo ba za mu rubuta mu ce wane da wane da wane a ma'aikata kaza da kaza da kaza ka ba su aiki amma ƙarya suke ba aikin Najeriya suke ba aikin kansu suke yi domin duk wanda yake aiki don al'umma aka ce ana maganan tsaro da za a kare dukiya da rayuka da zaman lafiyan kasa bai zo ba to me ya yi duk abin da zaka je bayan a tare da zaman lafiya ne. A nasa bangaren shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta kulan Allah Khalid Muhammad Bello ya ba da shawarwari kan yadda za a shawo kan matsalar. Hanyoyin da muka gabatar mun ce idan har matukar ana so komai ya wuce to a buɗe burtaloli da aka toshe. Ba muna gudun zamani ba ne Allah shi ne zamani mu kullum muna maraba da zamani amma maganar ita ce ina wuraren kiwon da za a tarnake dabbobin a ciyar da su babu duk wasu sun handame sun zama gona ne abin da mu muke magana. magana akai a sake bude waɗannan wurare a sake karɓo su a raya su da ciyawa da ruwa makiya za su zauna wuri ɗaya su kiwo hankalinsu a kwanci duk tafiye tafiyen nan da suke fa ba wai yawon shakatawa suke tafiya ba tilas sai neman abincin da dabbobinsu za su ci ne ya kamata a fahimci wannan duniya ta fahimci wannan To sai dai ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam Abubakar Aliyu Umar ya tsokaci cewa. Shi wannan harka da dama daga cikin waɗansu sun mai da wannan harka wata harka ce ta kasuwanci da su suke amfana a kai. To saboda haka wannan kira da suke yi ba wani abu ne wanda zai yi wani tasiri a yanzu a wannan lokaci. Abin da ya ɗauki hankali shine cewa wakilin mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkar tsaro da jami'an rundunar tsaro ta farin kaya wato civil defense su ne kaɗai suka halarci taron. Kwamitin ya ce zai kai ziyarar gani da ido a wannan yanki na Yamal ba ta jihar Gombe tare da dukkanin sassan da irin waɗannan rikice-rikice ya ritsa da su. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.